ko bayan kisan da 'yan bindigan suka yi a garin kutemeshin birnin gwari a talatar jiya ma gwamnatin jihar kaduna ta ƙara sanar da kashe mutane 23 a ƙananan hukumomi biyar da ke faɗin jihar kaduna kuma ciki har da ƙaramar hukumar birnin gwari wani ɗan yankin garin saulawan ƙaramar kumar birnin gwarin da ke gudun hijira yanzu aka ya ce garuruwa da dama yanzu sun zama kufayi saboda fargabar hare-haren 'yan bindiga a ƙaramar hukumar ta birnin gwari. To lalle yanzu an kasa mutanen saula kashi uku to kashi biyu da rabi sun gudu. Kullum ɓarayin nan shigowa garin suke su fasa shaguna su kama mutane su anshi kuɗi an kama ni ma kwana talatin da biyu ne sai da na biya miliyan uku ciyar sannan suka ɗauki kayana na wajen miliyan biyu da rabi. Banda saula wanne gari da wanne gari ne ke cikin wani hali don ana magana cewa akwai garin da aka kashe mutum goma sha takwas shekaran jiya. Wannan kaɗanya ne a cikin garin Kuteme Short kaɗanya gari ne suna kaɗanya. Ai mutum ashirin da uku aka jana'izan su jiya. Su mutum sha takwas wanda aka kashe gaba ɗaya ne wannan kaga wani an harbai bai gama mutuwa ba. To su ne dai a jiya dai wanda suka gama mutuwa wai su kai mutum ashirin da uku daidai wa daida bari lissafa ba gari goma inda ba kowa yanzu kaga sofa ba kowa katoja ba kowa shifauna ba kowa daɗin kowa ba kowa unguwar zaki ba kowa kazage ba kowa sabuwar sanarwar da kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samuel ruwan ya fitar dai a yammacin jiya talata ta ce jami'an tsaro sun kashe 'yan bindiga a ƙananan hukumomin giwa cikun kaciya igabi da birnin gwari kamar dai da aka ji dama a kwanakin baya gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad yan rufa'i na shan alwashin yin fito na fito da 'yan bindiga a matsayin mafitar da ta rage a kan kawo ƙarshen matsalar tsaro eh to kullum eh, gwamnatin jiha tare da gwamnatin tarayya da rundunonin sojoji da 'yan sanda suna iyakan kokarin na gyara sha'anin rashin tsaro a wannan jiha wannan sabon yunkuri da rundunonin sojan sama da na ƙasa suka fara yi in aka ci gaba da shi cikin watanni insha Allahu duk wanda ya shiga ta'addanci ba zai kwanaki ba zai je ya gamu da Allah ni kamar yadda na sha faɗa magana yan ta'adda wai a zauna a wani sulhu da su bai taso ba ba wani laifi da kowa ya musu amma su sun hana manoma noma sun hana yan kasuwa kasuwanci dole ne a yi maganin su kuma yadda za a yi maganin su shine sojoji da yan sanda da jami'an tsaro a hawo musu a karkashe su wanda yake son ya bar wannan sana'a ya zo ya zauna tare da sauran al'umma alhamdulillah wanda kuma ya ce shi zai zauna a daji ya ta'addanci Eh, jinin shi ya halatta ma sojoji da 'yan sanda ah, su kashe su a jihar Kaduna mu ba za mu zauna mu wani sulhu da 'yan ta'adda ba yanzu dai kusan kullum sai ofishin kwamishinan tsaro na jihar Kaduna ya fita da sanarwar harin 'yan bindiga a ɗaya daga cikin yankunan wasu daga cikin kanan komin da suka da birnin Gwari cikin Giwa Kaciya Igabi da kuma Kajuru sai dai gwamnatin kuma kan sanar da kokarin da jami'an tsaro ke yi wajen ganin an kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro a faɗin jihar baki ɗaya. Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.